yawancin 'yan gudun hijirar sun zaɓi fitowa kan hanyoyin maiduguri domin bayyana kokensu na halin da suke ciki na rashin abinci tsawon kwanaki arba'in. masu zanga-zangar dai sun fusata inda suka faffasa wasu kayayyakin gwamnati da kuma alunan talla na 'yan siyasa abinda ya haifar da fito na fito tsakanin su da masu jagaliyar siyasa sai dai jami'an tsaro sun shiga tsakani malama fati da ta ce ta fito daga garin baga ta bayyana halin da suka shiga an koro mu yau kwana arba'in tun da muka zo ci mun rasa sha mun rasa inda muke kwanciya ma mun rasa shi shine shi shine matsalar mu gaba daya da yaran mu kanana ba mu san me muka yi wa gwamnati ba abin ne ya ishe mu babana abin ne ya ishe mu in an kawo mana taimako a ce mun koshi ba mu koshi ba har yanzu ba mu koshi ba kun koshi kun koshi ne waɗannan yan gudun hijira sun kuma yi kukan rashin wuraren kwana da sauran kayayyakin more rayuwa na yau da kullum inda yawancin su ke zube a sararin subahana abin da ya haifar da cutuka ga wasu daga cikin yara da ma tsofaffi saboda sanyi malam gambo yusufa wani ne daga cikin masu korafin rashin wuraren kwana da kuma munakisa da suka ce wasu na musu na hana kungiyoyin agaji na kasa da kasa ba su tallafin abinci da sauran kayayyakin more rayuwa. Yau kwanan mu arba'in da biyu. Abin da aka bamu ni dai a takaice an ban kwano hudu. Iyali na guda takwas. Wani kuma bai samu ba. Wani an bashi kwano biya idona, wani an bashi kwano ɗaya. Wani kuma ko ko kwaya bai samu ba. To kuma kungiya idan ta higo ta za ta taimake mu sai a kau da ita. Har ilo bamu da gurin bacci bude iyalanmu sai dai kallo kowa tana sha'awa ko wannan na sha'awa wannan wannan wannan abun ya waye mu akan mamun dakin kwana hailo gurin ba gurin zami ba haya ya cika amma yawa ike yanzu ka je wancan gurin za ka gani da idanka shine damuwar mu da yawa daga cikin waɗannan yan gudun hijira dai sun ce sun dogara ne da yin barace barace domin samun abinci abin da yasa suke neman gwamnati da sauran kungiyoyin jin kai su taimaka musu kamar yadda malama hanatu Sani ta bayyana sai yaya na sun yi min bara sannan zan samu abin da zan ci yanzu haka kan yau yara na basu je min bara ba abinda ma zan dafa in ci bana da shi mijina yana can ruwa sun gudu ta yan gudun hijirar sun nemi gwamnati tame da su garuruwan su ko da kuwa mayakan boko haram za su kashe su da su ci gaba da zama yunwa ta kashe su to sai dai hukumar ba da agajin gaggawa ta kasa wato nema ta musanta wannan zargi da yan gudun hijira suka yi inda ta ce ba kan rashin abinci suke yin wannan zanga-zangar ba suna yi ne saboda rashin fahimta da aka samu saboda wani rabo da wasu wasu kungiyoyin agaji suka yi a sansanoninsu da ba su gamsu da su ba a wata sanarwa da kakakin hukumar na ƙasa malam sani datti ya aike wa manema labarai hukumar ta ce tsawon lokaci tana samar da abinci ga 'yan gudun hijira kuma ba a taɓa samun tsaiko na rabon kayan abinci a dukkanin sansanoni da hukumomi ke kula da su ba alamin suleiman muhammad dw hausa daga maiduguri a najeriya